muna cikin suratul mu'minun ba muna kan aya ta hudu insha Allah za mu dora kafin nan akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum mana ina tambaya shin ya halatta eh, a gina masallaci da kudin zakka gaskiyar magana bai halatta ba wannan ita ce gaskiyar magana zakka ba masallaci aka ce ka gina cikin nau'i guda takwas da Allah ya ambata duka fakirai ake bukatar ka taimaka musu ka ba su kuɗi su ci abinci in ya ga dama ku tsaya ko a gindin bishiya ɗin ku yi sallah amma ka ba su kuɗi su kawai duk wani malami da zai maka maganar cewa a gina musu masallaci da kudin zakka wannan kamar rintuwa ne kawai ana shiga karkashin wai wa fi da ka kawai a cire ta a ba ma talaka ba ma fakiri kudinsa a hannu in kana son lada ka cire daga cikin kudinka da kanka ka gina masallaci ka basu ko ba ku ji ba wannan ita ce gaskiyar magana amma za ka zo ka gina mutane masallaci da kudin zakka a'a ba wanda ya saka ko malikiya da ake ta abin nan ɗin da ita ma ba ta ba amma malik bai da wannan ba zakka kuɗi ne na talaka a cire a bashi kuɗinsa in ana neman lada sai a zo a gina masallaci da kuɗinka tunda an ce kashi arba'in fa kashi talatin da tara duka naka ne kuma shi ma kana son kai masallaci sai ka bar kai mutane masallaci da kashi ɗaya shi kenan ka zama da yunwa na da su kashi ɗayansu a hannu kashi tara da ya rage ka gina masallaci kashi talatin ka tafi da kasuwancin ba shi kenan ba na ga wani kamar bai gamsu ba to bayan da na iya da kai ma ba gamsu ba dai haka zan gaya ba kawai sun yi ta ce gaskiyar magana na don haka a bawa talakawa hakkin kudinsu a hannunsu a raba musu yadda ya kamata wannan shi ne abin da ya kamata wani da ita maka tawil ya ce a yi to a gina masallaci ma ibada eh, ibada amma ai ba a ce ka gina ta da kudin wasu ba zakka kudin wasu ne ba naka ba kuma hakkin allah ne kuma ya faɗi mutanen da za a basu. ko bai faɗa ba to ka ba su wani ya ce eh, tambayar ta ce mutum ne ya cire ɗan gona sai kanin shi ya ɗauki zakan ya ba ma wasu ba da izinin shi ba shin zakarsa ta yi ko kuma zai sake fitarwa to na farko dai ba wanda ya sa shi ya ɗauki zakar wani ya bayar ba da izinin sa in babu wakilci za ka iya ce masa ya dawo maka da kudi zakar ka je ka dawo a na raba wa mutane ce a to waye ka dawo mun da kayan na kofi ai ban saka ba yawa in kuma ka ga dama za ka iya cewa to tun da ka ba su shi kenan yanzu halaccin ya tashi daga wajen ka ne ya isa wajen su an gane ya zama kamar kawo kinta shi kenan amma in ba haka wa ka ga dama kana yin cewa ya dawo maka da ba su kai niyyar ba in ga dama ya je can ya kare shi da su tun da ba wanda ya yi ai karambani ne haka ne ko warko yawa ya ba tsayawa ya yi sallah ya ce ya maka sallah sai zakar ka je zai dauka bayar ba ka saki ba ko ya taba yin sallar azhar ya ce to kawai na yi maka sallah kar ka yi zai yi yawa wannan kana iya halattawa ka to shi kenan tun da ka ba su amma kar ka kare ko haka shi kenan aiko wani ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ai fatan malam ka wa gari lafiya Allah ya ji kan iyaye Allah ya sa aljanna ce aljanna ne mu makomar su amin malam tambaya ta to wannan kan tambaya na dala kurin ka bawa masu iya rubutu su rubuta mu tambaya na shi ne ni ne nake azumi sai mazi ya fito min eh, dalilin wata karamar sha'awa ko ka karanta ta dai sai an hukunci wai wata karamar sha'awa ta zai ka saurari hukunci kawai <laughs> to malam yaya hukuncin azumi na hukuncin azumin ka ya ɓaci za ka rama azumi daya idan azumi ya wuce tunda ai sha'awa ce take fitar da mazi ko to don haka ka cewa yar karama ce saboda kana son ka samu mafaka malami ba zai iya baka mafaka ba sai Allah shari'a ce kadai za ta baka mafaka don haka ka fito fili dama mazi yana fita ne bayan tsayawar azzakarin mutum lokacin da zai kwanta ne sai ke fitar da ruwan mazi to kuma sha'awar da ta tayar maka da gaba to ba karama ba ba karama ba ka yi hakuri tun da har ta fitar da mazi ya nuna sha'awar ta ka ta kai wani mahalli kuma kuka hudu sun tafi akan cewa wanda ya fitar da mabiyi zai rama azumi azumin su ya faci wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ba mu sha ba tukunna dai za za mu sha ko ko kun sha ruwa ne yawa eh, tambaya ta ita ce mutum ne yana salatu tasbih sai a wajen to wannan ban gane ban gane abin da yake so ya faɗa ba a kai wadda wannan rubutun bai yi abin nan ba ala ayyata halin a ƙarshe yana tambayar cewar ana yi ma sallan nan ila ƙabli ƙabli ne ko ba'adi ko kuma sallan nasa ta ɓaci kaga ina ga kamar shi karan kansa mai tambayar ba kansa yake yi masa tambayar yana yi ma wani ko wani ne ya turo shi ba mu sani ba ko kuma kawai so yake a shiga sallar wani idan an samu ta ɓaci zai koma ya bashi labari idan akwai masu wannan garajen ko wani yana son kawai sai sallar wani ta ɓaci to a yi masa fatan alheri in dai tasbihin na ga kamar yana cewa ya manta tasbihi ne bai yi ba tunda salatin tasbihi ne ana mata tasbihi ko wanda dai tasbihi ne ka manta baya fata sallah kuma baya jawo kabli kuma baya jawo bayan saboda an bar shi da haka yin an sallah mai sallar ta yi sannan kuma yadda ka kare da tambayar cewa sallar fila ah, ana mata kabli ne ko ba ba'adi to sauran malamai dai sun tafi ne akan cewa sallah sallah ce yan haka da farilla da nafila duk sunan su sallah abinda zai jawo abli a farilla zai jawo a nafila abinda zai jawo ba'adi a farilla zai jawo a nafila wannan su tafiyar su kenan malikiya ne suke ganin abubuwa guda shida idan ka yi su a cikin sallar nafila to su ba matsala sun saba da farilla misali yanzu a ce a nafila sai kamar fatiha in gabanta fatiha kaga in a farilla ne gaba ɗaya sallar sai ka kawo wata raka amma a nafila malikiya suna kallon in ka manta fatiha ba ka yi ba to za ka yi kabli ne kawai a wannan gurin a farilla ko ba dole sai ka kawo wannan raka'ar ma sai ka jefar da ita saboda ka bar rukuni idan a ta biyu ne kai to yanzu za ka tashi ta uku sai ka zauna kai ta iya sannan ka karo biyu in mai roka a kuruci haka yanzu wannan bangaren ya sa ka samu rage kuma ka samu kaki sai kai kabli na biyu suka ce inda ake sabawa da da farilla da nafila idan ka bar sura a cikin sallar nafila ko ka bar asirtawa na uku kenan ko kamar bayyanawa na hudu kenan to waɗannan dukansu la ya zuru suka ce ba abin da ya shafi sallar ka ba sai ka yi ba'adi ba ba sai ka yi kauri ba idan na ana fila amma a farilla inda ka bar sura to sai ka yi kauri inda ka bar bayyanawa a inda ake wato bayyanawa sai ka yi kauri inda kuma ka bayyana a inda ake asirtawa to sai ka yi ba'adi kaga ana fila ba haka abin yake ba na biyar suka ce ziyadatu raka'a tsarin raka'a idan ka tsaro raka'a a a farilla so ba a ji za ka yi amma a fila idan ba ka yi zaman tafiya ba sai ka tsaro wata raka'ar a gane ka miƙe kenan sai ka tsaro wata to sai ka cika zama hudu sannan kuma sai ka yi kabli mazan ka zai tafi a kan cewa an samu tsarin raka a guda biyu don me za a yi kabi to kablin za a yi haka suka faɗa ko ko baka ji ba na kai magana mana kana da ja abinda suka faɗa ke yanzu ka ƙaro raka'a biyu ne a zake nan nafilar ka ta zama hudu akwai ƙari ko kuma abin da ya jawo maka ko shine ba kai zaman farko ba ne ka kai zaman na farko sallama biyu da sallama raka abin da ka sallama amma da ka zo sai kamar da zai ka suka ce ka zarce kawai ka sallama amma kuma kabili za ka yi saboda a ka'idar fikihi na maliki a suna ganin cewa kullum in an haɗa biyu bangaren ragi ya shigo bangaren kari sai ya shigo to bangaren ragi shi yake rinjaye a nan za ka yi masa kabili kuma ko mai kawai di ma haka ya faɗa ba ko ko man na kasa kai na kasu ne ko ba kai ba ne na kasun da kai baka zauna wannan tafiyar ba kai yi na kasu ko to da ka tashi kuma cikatowa sai aka ce in ka ciko ta uku ba zama za ka ba sai ka ciko ta goma ka yi mai kenan sai ka yi mai me za ka yi waɗannan matsalolin su suke hana wasu mutane su ja limanci da ta tukukuye da tukukuye da tukukuye har da shi ya tasu shan numfashi da haka sai ce a'a ka wuce a isan baka gaba da hula ba ba da hula hula ita ce abin nan sannan sai kuma na shida shi ne nisiyanu ba abu larka wani rukuni daga cikin nafilar da ke kamar tafi shi ba suna kallon la'a zuru ba zai cutar ba amma suna ganin sun kamanta wani rukuni kai to kabdi za ta same ka waɗannan gurare guda shida su ne ake da sabani a tsakanin masabobi su malikiya sun ce waɗannan shidan su ne bambanci sauran duk hukunce hukunce da nafila da farilla duk ne tare suke tafiya na su da bambanci ɗaya bangaren kuma suna kallon sauran masabobi suna kallon cewa ba bambanci kawai sallah sallah ce duk abin da ka rasa a nafila inda ka rasa a farilla ya jawo maka kabli ko ya jawo maka ba'adi to in ya faru a cikin nafila ma haka ba su da wani bambanci akan wasu gurare guda shida malikiya dai suka ware gurin su guda shida suka ce fila ta saba da nan gurin kuma shi yasa muka gaya maka tunda waɗancan sauran ba su ke komai ba ai ba amfanin mu kawo maka nasu kuma ba dama waɗannan su ne masu ɗan cewa abubuwa shidan nan idan abu ya faru a ciki to uku ba su da matsala ba za su cutar ba amma uku suna da matsala su ma shidan ba zai maimaita mana hukun da ba su da matsala tun da yanzu muka karatu ko ba yanzu na karanta ba kada har ka manta ne ah, a ka yawaita istighfari in dai ka manta domin istighfari yana sa a rinka tun abubuwa kuma zunubi yana sa yawan mantuwa ah, za mu jira wani ya gaya mana kai zaman ka bari mu tabbai wani shi ke nan bude <laughs> to shi ke nan tun da mutane sun yi mun shuru kuma aniya ta tabini to tabinin ko yawa in ya ga dama ko kuma kar aniyar kowa ta bi shi ko to ai tambaya ne ko ba wanda ya bani amsa kuma kuna zaune a gabana na karanta matsalar amma tambaya ne ba wanda ya iya cewa ga sai mutum ɗaya wato da gaske dai haka za ku bar rubu wuce ko eh mana aiki na'am karanta mana malam ba za su yi magana ba karanta ni ne ta magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون Ubangiji ya faɗi sifofi da dama kamar yadda muka wuce ma kan wallazi na humda da suke aikata zakka a cikin dukiyarsu mun yi magana akan cewa su waye za a ba mu zakka idan an cire ubangiji ya amsa wannan tambaya cewa inna masadaqatu lil fuqara cewa lalle sadaka dai ta fakirai zakka idan an cire ta fakirai wal masaki har zuwa karshen nau'in guda takwas da ya ambata to me ake nufi da fakiri ko me ake nufi da talauci don mun faɗi illolin talauci ko ba mu ce kuma ga me talauci ba haka ne mun faɗi illoli to be talauci na ba wanda ya san talauci a cikin kunnan amma kun huta ba tunda ba wanda ya san talauci gaskiya kun huta a kuma ya san shi ba ba ruwanku da shi ya daga kamar an ɗan zaki kallo haka ai ba ku san shi ba ba ku san shi ba ba wanda ya san talauci ai abuwa kun huta gaskiya Allah ya kiyaye alfaqru talauci min a'zamil mushkila yana daga cikin mushkilar da suka fi girma da ba da illa a cikin rayuwar ɗan adam allati yu'ani min al'ana kitta da kai a duniya idan ka tara su kowa yana kuka da talauci baya san talauci kowa ya washe shi haka ne me yasa aka washe talauci limalahu min asarin salbiya saboda talauci yana da wani abu da yake bari na gurabe a cikin harkokin dan adam kuma abin da yake bari duk abin da talauci ya bari rashe-rashe yake bari ko ya bar maka gurbin yunwa a jikinka kowa ya gani ya san kana da yunwa ko ya bar maka a gurbin gida kowa ya ga gidanka ya san akwai matsala ko ya bar maka a sutura kowa ya ga ka ya san akwai matsala yana barin abubuwa talauci idan ya zo sai ya barka da wasu abubuwa wanda ba sai an ce wa mutum wanda yana fama da talauci ba shi talauci shi zai bar alamomin a jikin dan adam ko a jikin harkokinsa haka ne haka ne ko na a ah, kashe kun san shi kenan inda haka ne to kun san shi kenan kuka to yanzu da kuka shiru kawai ba za ku ba da amsa ba ne yana barin wasu alamomi malayin yace muktalifal majalat kuma abubuwan da yake bari na alamomi da ka gansu za ka ce nan akwai talauci yana barin su ne a magudanar rayuwa da yawa ko a wajen abinci za ga abin da kila mai fama da talauci yake ci wata watakila ba abinci da mai da ake kowa yake son ya ci ba in sutura ce haka ko in gida ne haka in yanayi ne aka same shi haka in a wajen jinya ne haka ko yana barin waɗannan guraben hatta a addini talauci in yi yawa za ka ga cewa a cikin addinin wanda talaucin ya matsawa sai ya fitar da wasu alamomi da za a gane akwai ne akwai talaucin ko wal fikiriya haka nan har a tunani yana iya fitowa tunaninka sai zaman ya canza wal iktisadiyya hakanan kuma a yanayin tattali to za ga wanda yake da talauci me zai tattala tun da babu haka ne ko ijtima'iyya a cikin al'umma da sauran mutane sai ya fitar da mutum ya nuna shi talauci haka yi saboda daga an ga watakila mawadaci za a gane ko daga an ga kuma wanda bai da shi shi ma za a gane to kaga kenan yana fitowa sai ma da ya ce alfaqir matalauci shi ne wa huwa allazi la yajidu tamama kifayatihi shi ne wanda baya iya samun cikar bukatarsa duk a rayuwa ta kowane bangaren rayuwa idan ka ɗauko shi baya iya samun cikar wato abin nan bukatar shi malaiti fala ya ji dulmaskan ba zai samu gida kyakkyawa ba wala yajidu al-mandas ba zai samu abin sakawa kyakkyawa ba wala yajidu al-ma'kal ba zai samu abinci mai kyau ba wala yajidu al-mashrab ba zai samu abin sha kyakkyawa ba wala yajidu az-zawaj kama yuri hatta matar da yake son ya aura ba kamar yadda zai yake buri zai iya samun ta ba haka ne da wannan shine talauci ya bar gurabe da yawa ko bai bari ba a cikin rayuwar mu ya bari su haka illar sa take da haka shi yasa annabi yake neman tsari da shi fuqara to suwaye fakirai kuma tunda mun ji yadda talauci suwaye matalauta haka za a kira su ko mabukata na da wanda suna kuke ganin ya kamata a kira mabukata kar a ce matalauta na ko me hikimar haka yawwa idan an cewa mutum matalauci to zai ga kamar ana wulakanta shi amma idan an ce mabukaci to wannan kuma kaga har mai kudin ma mabukaci in ma bukatarsa ba ta kudi ba ne yana da wata bukata ne to mabukaci shine yafi dacewa a fassara shi da haka to amma sai ma da yace al na nawani iri biyu ne akwai wanda yake iya talautar da kansa ya buƙatar da kansa saboda baya yin abin da ya kamata ya yi dan ya wadatar da kansa mutum da farko sai ce huwal qadiru shine wanda yake iko alal amal yana da ikon ya yi karfa ne lafiyayye ne amma ya kashe zuciyarsa ana samu yana da iko ya yi aiki wal kasab yana da aikin ya yi kasuwanci lakin la ya suddu Ba ya yin aikin da zai iya tsare bukatarsa wala haƙiƙu tamama Ba ya iya tabbatar da haƙiƙanin bukatarsa ba na sai kawo na misali za ka ji daɗin sa ko wata kila sai ce mislul muwazzif misali ma'aikacin gwamnati wai na yi shiru ne ko za ka yi magana ma'aikacin gwamnati a irin wannan ƙasa da ma wasu ƙasashen la yuhaqqiqu tamama kifayati ma'aikacin gwamnati duk abin da ake bashi baya iya tabbatar da biyan da akan wannan ko ana iya samu to amma ma'aikacin gwamnati baya da ikon yayi kasuwa baya da ikon ne noma amma me yasa ya ki shi za ya ce maka daga farko huwal qadiru alal amal yana da ikon ya yi aiki amma kin yi yana da ikon ya yi kasaf misali aikin kasuwanci asabar ko lahadi amma ba zai yi ba to kuma sai zaman to abinda za a bashi kuma la yuhaqqiqu tamama ne duk abin da yake nema na ya samu na ya biya bukata kifaya fa ba wai sai yi kuɗi ba ne abin da zai iya biya maka bukata baya iya samun tabbacin wannan daga albashin da yake biya yanzu mai mai labundai a state government ko a local government nawa ne albashin level 09 ko ba wanda ya sani to kajin 09 baya baya kaiwa arba'in wani ya ce ba zai wuce hamsin ba ba zai kai hamsin ba a lokal kamu yanzu tsakani da allah a tsawon kwana ashirin da tara ko talatin ko ashirin da takwas dubu arba'in mu ɗauka complete dubu hamsin zai ishi ɗan adam rayuwa a'a ai dama shi muke magana ba maganar matarsa muke da yayansa ba ma magana ba wannan da zai ishe shi ya gama bukatarsa ta kwana ashirin da wani abu ana ashirin da bakwai wanda dai duk gaggawar biyan albashi a local ko a state shi ne a biya ashirin da biyar ko to kwana ashirin da biyar dubu hamsin za su ishe ka kai kaɗai ba ka da mata ko ba ka da kowa ba ka da uwa ba ka da uba ba kama da dangi haka kawai zogin da kake a gani zai ishe ka to in an kira ka fakiri an yi laifi kuma ba za ka sa kanka cikin bakirai ba da kullum kana yawa da ID card ba za ka sa kanka cikin fakirai ba haka ne to kuma ina za a kai ka yanzu mutumin da da yake samu a wata ba zai iya biya masa bukatar kwana ashirin da biyar ba shi sa usaimin da ya zo ya ce duk waɗannan duk layin su ɗaya ne ka ba su zarta kawai ka wuce ba a yi aidi kan ratiya ba ko mai ratiya ba shi kawai ka shi ba yi da shi kuma gaskiya ne to ba mu san garmu da wasu state ita kuma fa state government inda wancan local ne a state ba akwai wani bambanci ne to a state level 09 nawa zai samu saba'in to sittin da tara kai shi saba'in ba shi dubu saba'in shi ma yi haƙiƙo kifayata tamamin kifayata wannan dubu saba'in din za su iya isan masa a wata ba tare da yaro kowa ba za su iya isan masa bukatunsa duka a wannan kwanakin za su iya sarwata ake masa maganar sutura ya zauna ma baya dinki ba zai dinka sutura ba a'a duk su wannan duk ba su abin da zai ci kawai muke magana yanzu to ai daga nan za ka iya gane anya gwamnatoci da gaske suke yi kafa yi tafanci da gaske suke yi hukumomin da suke yaƙi da cin hanci da gaske suke yi to me yasa ba za su yi yaƙi a ƙara wa ma'aikata albashi ba domin kowa ya huta ko kuna ganin ba gaskiya muka faɗa ba kuma da gaske ne gwamnati tana ganin da wannan yanayin za a iya tsare dukiyarta kuma a tsare mutuncin mutane a yi aiki yadda ya kamata da wannan kwanan nan ba kwana ku ba kwana mun yi wani karatu wanda ya shafi ma'aikatan gwamnati malamin da ya rubutun littafin shi ne Usaimin ya sharhi a cikin hadisin Riyadu Salihin da ya zo shi ya yi magana ya haramta ma'aikacin gwamnati ya yi kasuwanci saboda wasu dalilai sai aka ga cewa mai shara a inda yake magana mai shara a inda yake magana da muke littafin abin da yake ɗauka misali a sharasa sharasa sai muka ga cewa wannan mutumin da yake shara a kan titi a ƙasarsa da yake magana ya ce ma'aikacin gwamnati bai kamata ya kasuwanci ba sai muka zama ya shara shi ne ƙarshen ƙasan ƙasa a ma'aikata ko sai muka ga cewa yana ɗaukan kuɗi miliyan ɗaya da dubu sittin na kuɗin Najeriya. a wata da shara ne wannan miliyan ɗaya da dubu sittin haka muka lissafa eh, a lokacin ma usaimin din yana raye yanzu shekaru kusan nawa da rasuwarsa a lokacin ya rubuta wannan kawai da aka yake kallon don mai za ka bar musu aiki ka je ka kama kasuwanci kana ɗaukan wannan a matsayin shara to ina kuma wanda yake da ofis na gamu da wani ma'aikacin afcc e a wata shekara a bakin darus toge a makka na ce ah, ka zo umra ne ce wallahi sun zo wani taro ne amma dai ya ga ya kamata ya zo tun da an tashi shigo nan ya zo ya abin so a jidda suka yi abu ya ce amma abun kunyar da nake dan damun su suke jin abin shi shine duk kasashen da aka kira din sun yi presenting din yadda cin hanci yake da karanci a kasar su amma su yanzu idan suka zauna su firizancin din ba su san yaya da cin hancin ya ya haura ya kai wani labun wani ya ce maka a akwai digo uku kaza da kaza ne a akwai wane ne a kaza kaza to su yanzu ba su idan suka zo fasantas din ba san ma ya za a yi abu na dinki ba yana gaya mu a bakin taro to yana kuka na ce masa ai haka za ka je ba kai ta karbi aikin su ba ka je kai bayani to kun ga eh, idan mutum zai karbi miliyan ɗaya da dubu sittin ko a yanzu a nan inda za a biya ka wannan kuɗin to ko ya ishe ka a wata kaga kenan yanzu watakila a kada mu faro ta da yawa a fiyar misali don ina jin ba famsa a nan sai mu tambaye shi nawa ne albashinsa a wata ya kai miliyan guda hamsin a to ba ga irin ta ba to shekara nawa yayi yana gurzawa amma har yanzu bai kai ya ɗauki miliyan guda ba to idan bai kai ya ɗauki miliyan guda ba mai gwamnati take tsammani wai cewa sai an yi mata aiki bisa gaskiya zai yi kun ga kenan shi yasa mala ya ce fakiran gida biyu ne wannan gida na farko kenan to yanzu idan ka dauki famsin ya kamata ka bashi zakka a to nawa yake samu ga yamun yadda yake samu nawa yake samu dari shida matansa nawa matan shi nawa kuma ƴaƴansa nawa shekararsa nawa ma tukunna yana gurza aikin shi karan kansa idan wannan bashin ne kila ba zai iya biya masa bukatarsa ba ta wannan wata. in ko bata iya biyan bukatar ba to shi ma fakiri ne mabukaci ne sai an bashi ba wai yadda kuke so za mu yi ba yadda abin yake ne tunda ita dama zakkar in an cire ta ana ba mu wanda yake mabukaci wadda kila abincin gidansa da wasu abubuwa ba zai iya yin su ba ke za a nace muku a wancan sharhin da shi usaimin ya buga yace duk wanda kudinsa ba za su iya kai masa wata yana cikin wadata ba sai ya nemi tallafi to komai matsayinsa kawai za a bashi zakka fakiri ne shi mabukaci kaga kenan masu cin zakkar suna da yawa ko ka daina kallon wai ko aka rama kallon yana tafsiri shi kake tsammanin zai ci zakka wataƙila kuma shi ya wuce babin yana gaskiya ne wataƙila ya wuce wannan babin to ba ga wani ana kallon su samsar ne ashe bai haye ba yana nan wallahi a abin nan watakila damuwa ma ta ishe shi iri daban-daban ba mamaki to balle wanda yake kasa da shi wanda yake shara da wannan definition din fa ko bayanin da muka yi idan ka zo ministry in ka zo ministry in suna da ma'aikata sun kai 500 in ba a yi sa'a ba da wuya ka samu 50 waɗanda ba za su fi zakka ba a ciki in sun kai ɗari biyar da wuya ka iya ɗaya da mutum hamsin a cikinsu ba sa buƙatar tallafi to ka ji wani ya ce dukan zuma. ba a'iba ba mu je kan albashin kwamishina Wata gina a ya fi ya fi famsa ko so ka gane ka gane yadda kenan mutane suke da buƙata a rayuwa kuma ita wannan buƙatar karka da manta ita ne take haifar da killolin da muka kwana biyu muna karantawa ko ba ita ba ce ita ce to idan ita ce take haifar da waɗannan killolin ta ina za a wadatu a gyara abubuwa shi ne waɗanda suke mulkin su ya kamata su tsaya su kalla idan har suna so cewa kada a yi irin wannan abin da ana son duk ma'aikata su zama to sun yi gaskiya ko to kaga duk yadda ka kai ka dabaibe ma'aikaci akan watakila kada yi wani ha'inci bai wahala duk inda kake son ka dabaibe shi kada ya maka wani abu sai dai ya tsaya akan wannan aikin zai yi wahala ya tsaya ɗari bisa ɗari akan wannan saboda akwai bukatu wannan fa ba mu kawo maganar jinya ba mu kawo maganar kana da uwa ba mu kawo maganar kana da mata ba mu kawo maganar kana da yara ba kai kwallon kanka a level 09 ba za ka ayi haiwa ba to idan an tafi 10 ba? level 410 shi ma ne duk kusan haka ne ba ne ƙarin da ake idan ka haura level din ka tafi gaba Ƙarin duka ba wani abu ne ba. to dubu uku ne zai kuma gwamnati ba za ta so wannan karatun ba da muke wallahi ba a san sa ina san ba sa so amma kuma dole mu kada don lissafin idan an samu masu kokarin gyara wato su gyara saboda ma'aikatan su dawo kan sai ci amma baya da za a yi ita musu zakin baki akan abin da ba ma kashe musu wutar gaban su yake haka ne ko ba haka ba to da irin wannan albashin shi yasa muke kira kullum muke kira matasa su rike abu da ilmi da addini da sana'a kullum abin da muke gaya muku kenan amma kuma kullum za ga wasu mutane daga an ce ana ɗaukar ma'aikata sai daga application tuli buhu buhu ba zai kai ka ba ga irin dai albashin yadda yake ga kuma inda matsalar take wannan na a cikin aikin gwamnati ba mu kawo hasada ba ana da akan wannan dan albashin da kake kallo yanzu su ba bai kai idan zai zo shi ma kansa sai ya sammako don yana burin ya kama ka da laifi kai na zaka ci gaba ga wata malam da kake wannan sammakon wai nan a wannan kudin da ba zai mutum ba ba ɗaure gindi muke akan karkaje aiki ka a kan lokaci ba amma abin da muke gani shine wannan abun hasadar da ake a cikinsa ta yawa supervisor Allah Allah yake kama ka da laifi ya manta illar da aka maka kai a cikin albashin ba, ba a baka abin da zai ishe shekaru. haka ne ko ba haka ba gashi nan waɗannan kujeru da sauransu duk kujeru hasada ne yawanci wani har tsafi zai je ya sa a yi a kanka saboda kujerar da ba za ta biya masa bukata ba ba za ta biya bukata ba ta wani bukata za ta biya ba gashi abun ba a fili ai a fili yake yanzu waɗannan waɗannan abubuwan ba su iya biya maka bukata sai dai in za ka haɗa da wata ciwa-ciwa ko to wannan kuma kaga shine zai buɗe kofar barnata dukiyar gwamnati wannan abin da muke magana shi zai buɗe kofar barnata a ci dukiyar gwamnati ba inda ya kamata ba saboda ita ba ta yi abin da ya kamata ba haka ne ko ba haka ba ba ta yi abin da ya kamata ba da haka shi yasa za ka samu dan wani abu idan ya zo a lankwasa a yi ta rubutu da ba shi kenan ba wani bai sa hannu ba wani in zai sa hannu sai an masa kaza in bai abin nan ba to ka san bayar da abin yake ba ba a sanin haka kawai sai ka ce sanin sun shiga aljanna to shi ma a matsayi yake wannan shi yasa aikin ya lalace fa malam kuma ba a son a faɗe shi kuma shi ne gaskiyar magana idan mai shara a wancan kasar da muke magana zai ɗauki wancan kuɗin wanda yake sama da shi kake aiki sai ya goge masa ofis zai zo ya zauna ya aiki nawa shi kake tsammani yake ɗauka na gamu da wani dan najeriya ba zan fada ba shi ma a can na gamu da shi muka zauna muka yi ta hira da koke-koke ka san da inda ka samu dan Najeriya dole sai yi kuka saboda matsalar rayuwa da gaske nake gaya maka muka ta koke koke mu sai muka tashi zamu zamu yi ban kwana shi zai tafi ni ma zan tafi sai ya cire riyal ɗari biyar sai ya bani nake masa a'a ni ina da kuɗi wataƙila in ya ji ni ya san mun yi haka nake masa ina da kuɗi wallahi ban zo umra ba saboda ban zo aikin hajji ba ina da guzuri ina da kuɗi da aka kari ya ta ga ga mala abinda nake so da kai karfi wannan kudin na ce masa a ah, to abin zai dawo za mu san yadda za mu yi yadda ya ce a ni dai na ce maka ba ka san tambayar da ya fara bu ya ce sau nawa da kai muke damuwa a najeriya na taɓa maka kyauta ne na ce a baka taɓa yi ba ya ce to karbi to sai na karba sai na saka a yanzu maganar da nake maka tun 2019 ah, ne ake shekara shi da ko to a lokacin ma ya ce mun yana daukan albashi a kudin najeriya miliyan hudu da wani abu a wata in ka canza kudin miliyan hudu zai baka da wani abu kaga kawai sai na karɓa ne gaba Eman, eh kawai na mashi addu'a ne ce to Allah ya saka da alheri to kaga kuwa wanda zai je ya samu wannan kuɗi ai da wuya gwamnatin najeriya ta roƙe shi ya zo ya mata aiki kuma akan dubu ɗari bakwai a wata zai yi wahala kana wannan damar da wuya ka dawo ah, ba mamaki akwai kishin ƙasa amma kuma akwai cin ƙasa kwarai da gaske saboda abu ɗaya a fili malam yadda yake in ba ka samu wanda yake mai juriya ba da wahala malam ya yadda ya baro abin da yake ya zo nan ya zo ya maka abin bayan can watakila ya security ga komai nan komai yana tunanin ya rashin security ga wane ne ga wane yanzu ba magana da nake ma shekara da ba kai ka san kuma abun to yanzu dai har yanzu a can yake nawa ne promotion din sa yanzu ne kawo ba gani ana biya da yafa da dala ko da ko da riyal to kaga ai abin nan ne kaga ai kudin suna da yawa yanzu ko kwanan nan da ne tafiya na gamu da wani shi ma a can kasar waɗancan mutanen eh, mutanen china shi ma mun yi ta zance da wani ma'aikaci a gudu ya ai su da dala ake biyan su to kaga ta yadda za a biya ka da dala yadda ma'aikaci a Najeriya ya ki sai maganin miliyan ɗari eh, to shi yanzu zai iya maganin miliyan ɗari miliyan ɗari wallahi ce zai iya maganin ta da gaske to kaga wannan ai shi ne zaka ce masa ba zai ci zakka amma dan kana famsa a nan dubu ɗari shida ina kawai in an zo kabila yi. karu ku ɗauka ko ana wulakanta ku ne muna magana ne saboda wallahi maganar gaskiya guda ɗaya ce sai an gyara abubuwa ƙasar za ta miƙe amma cin hanci da sauransu a ɗaure gindi muke a yi ba amma kamar ana tilastawa mutane sai sun gine kuma kamar ana tilastawa ma'aikata sai sun koyi ka'inci saboda ba a yi musu abin da zai iya abin da ɗinsu ba yawa wani san akwai labari gwamnatoci idan sun ji waɗannan maganganu haushin mu za su ta ji farin ka jawo shi na ma ba aikin ke bayan su ga jawo shi na ma shi nan kai ka wallai. a ah, ai mana Alfakiru sani mabukaci na biyu sun an ce mu kira shi da matalauci ko to mabukaci na biyu shine ajizun gajiyayye wa shaykhun kabir da wanda ya samu tsufa da yawa la yastaqi'ul amal ba shi da ikon ya aiki fi ayi jumlatin daga kowace irin nahiya min ayi jihatin daga kowace irin jiha ka fito ba zai iya aiki ba wannan yana cikin bukata min da'afihi saboda rauninsa to shi wannan tsohon da ya zamanto haka shi ma ai wato kamar yaro ne karami ko yana kama da maraya wajen yajibu an yi otal wahidu domin um kifaya shi ma wannan ya kamata a shi gwargwadon abin da zai kishe shi bukata ina jin ko sai na umar ne kowa ya daga ciki ya ga wani tsoho ba wanda ya aiki ya yi aiki ya yi aiki ya bar aiki sai gan shi yana yana yana yana ta fama da rayuwa tambaye shi yaya yace masa ai a cewa Ya yace to ai ba za mu cinye karfin ka ba a aikin hukuma wannan yanzu ka zo karshe kuma wulakanta ka yace a fitar masa da wani kaso a cikin bacci mali a rinka shi to haka aiki saboda rauninsa ya tsufa to yanzu za ka yi ritaya watakila ko matsayinka na tafiya ritayar duk ba su haɗu ba ai ka san ko matsayin dai ko ka gane watakila ba za ka same su ba waɗannan ko matsayin da za su je sai maka a cikin wato sha'anin rayuwa shi yasa matalauta nau'i biyu ne kamar yadda na faɗa wanda yake ga ikon ya iya aiki ya ki sai shigar da kansa cikin talauci da wanda kuma ya tsufa ne ba yi da ikon ya yi aiki shi ba sai ka ga bukatar ta musamman ta same shi to dukkan waɗannan ana neman bukatar baitul mali ta yi mai ta ba da taimako a kansu don kada su zamanto bala'i a kana saboda waɗancan fitintunun da muka faɗa na talauci zai iya sa mutum ya zare takobinsa talauci zai hana shi kila ma ya iya biya ma kansa wasu bukatu ko na makaranta ko na 'ya'yansa ko na ilimi ko na jinya ko wani abu mai kama da haka to shi yasa ake son baitul mali ta shigo to rashin samun waɗannan a cikin ƙasa to me zai haifar shine zai zai haifar da abin da ake kira batsala batsala ba wai yana nufin ayyukan asha ba waɗancan babilun waɗannan kuma batsala ce zai haifar da masu zaman banza da yawa idan ba a samu irin waɗancan abubuwan ba su kuma shi kuma zaman banza iri biyu ne shi ma akwai albatsalatul ikhtiyari akwai zaman banza da mutum shi yake zaɓa ma kansa kuma shi wannan kiyallati tamna'u fiha ash-shakhsu anil amal irin wannan zaman banzan shi ne yake saka ya hana samari ko ya hana mutum aikata wani aiki sai ya zauna zuciyarsa kullum tana mutuwa yana ta rataye kansa da wani abin da ba zai yi ba shi yasa yanzu za ka ga daga an ce za a ɗauki ma'aikata to sai ka ga application ta can ta can yana kullowa ta ko'ina yana kullowa kuma fa abin da in an ɗauke ka aka baka aikin ba ma zai isan maka bukatar ka ba kudin da za a biya haka ne to daga nan auya ta kasal daga mutum ya to kasalalle malalaci ga yarinta ga lalaci ga komai to wannan batsala ce wacce take zamantowa fitina domin wanda za ka samu yana zaman banza ya kiye aiki ya koyi wata sana'a yana yi to za ka samu dole girma yake duk ranar da gari waye gaba zai ko a samartaka ita ko samartaka duk garin da ya waye to sha'awar ka karuwa take an gane kana son sa sutura mai kyau kana son cin abinci mai kyau kana son abin hawa mai kyau an gane eh, kana son ka ci kana son ka yi ado sutura mai kyau abubuwa masu kyau duk kana so ko ba yadda za ka yi to idan wannan aka yi rashin sa'a sai zamanto baka yi ilimi ba baka rike da addini ba ba ka da sana'a kuma waɗannan sha'awar suna zungurinka to in ba ya sa ba za ka zama ɓarawo ko kuma in baka zama ɓarawo ba sai talaucin ya ce maka ka rinka shan ƙwaya don ita ce za ta kwantar ma da hankali shi kenan sai ka sha ƙwaya ka manta komai sai dai kuma talauci in ya saka ka sha ƙwaya to ita kuma ƙwaya ba ta zama tutur tana da awoyin da za ta sake ka za ka sake shigowa damuwa to shi kenan idan ka sake dawa cikin damuwar zai sake gaya maka ka sha to wannan ne sai ka ga watakila a wuri ka sha kwaya sau uku wanda zai sha kwaya sau uku kuma a wuri to karshen sa hauka cewa zai an yi asarar ka ko ba ai ba da saken wa da saken gwamnati ko da saken ka duka biyu ne duka biyu ne malam duka biyu ko gwamnati ba ta so akwai sakacinta wasu abubuwa domin sakacinta ne na farko tukunne ya samar da samun kwaya a cikin gari haka ne idan ba da sakacinta wa'ai ba za a samu mai ba ba za a samu kwayar da duk kofofin da za a shigo da kwaya za su iya toshewa amma ba su toshe ba sai batsala ta biyu batsala ta biyu ita ce al wato mausin ah, موسمين وهي التي الأشخاص وهي أن الأشخاص قادرين على العمل شين ذاك سوى متمن أيكي إيكو يأي أيكي يا إيه أيكي يا إيه سناء يا إيه كومي لكنه كسول كسامي من كسالة yawa daga cikin matasa akwai waɗanda sun iya sana'a kuma sun ma ƙware amma ba sa iya zama ana samu ko to shi ma wannan daga ƙarshe zai dawo kaya ne ko kuma ya zamanto saba alkawarinsa akan sana'ar mutane sun watse masa ko ya zamanto idan ka bashi aiki sai ka yi satuttuka kana bin sa sannan ya baka aiki? ko kuma ya iya aikin ya shigar da ha'inci a ciki ba zai sa maka kyakkyawan abu ba sai sa maka tsoho ko kuma ya ci alkawari yana sabawa masu sana'ar hannu su gane idan ba su da gaskiya ba su tare amana ba to suna rusa kansu ne haka shi yasa duk mai sana'ar hannu a same ka da rikon amana a same ka da cika alkawari a same ka da gaskiya an gane duk waɗannan abubuwan za su taimake ka domin ba kai ne za ka tallata kanka ba waɗanda kake aiki da su su za su yi tallanka a gari daga wani yana son irin wannan aikin zai ce ku je wajen wani. ya iya kuma yana cika alkawari amma daga kayi wa mutum biyu sabani na rashin cika alkawari to su za su fara tallanka a matsayin kai ba mutumin kirki bane idan suka ji wani zai kawo maka aiki ce wani sai da kyar muka rabu da shi lafiya saboda ka ka kashe kanka ko ba ka kashe ba to daga karshe sai ka dawo a gurin sana'ar zaman banza za ka yi don ba mai kawo ma aiki ku yi hakuri muna kallon matsaloli ne shi yasa muke magana a kan kuma wallahi matasa su biye mana waɗannan abubuwan kamar shawara muke ba domin ku tsaya ku yi abin da ya kamata anan ne za ku rinka samun cin nasara to nan kuma muke ganin za mu ɗora wani abu da ake kira wazifatun zakka to shine aikin zakka yanzu zai shigo amma dai gaya muku illolin ba aikin zakka zai shigo idan ya shigo ne za ka ji yadda za a magance waɗancan matsaloli wannan kuma sai masu kuɗi sun shiga ciki ina fata an fahimta wannan yanzu masu kuɗi ne za su shiga su yi maganin waɗancan matsalolin ta hanyar cire zakka kan yadda Allah yake son a cire ta har sai na gaba ma ɗora insha Allah jiya nan ko yawa magana kowa ya ji kamar su. assalamu alaikum warahmatullahi ko azumin ne insha Allah go alamin za a fara ba da za a ba da masu itikafi masu sha'awa da su zo su karfe biyu na rana